ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأحسنت وفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديثا أو سر أو علانية أو خاصة أو أمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا القبور والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim muna nan cikin babu mu addu'a lil walidaini wa lidawil qurba yin addu'a ga uwaye guda biyu da kuma ƴan uwa wato makusantan uwaye wa du'a lil walidaini bir rahma khasun wato yin addu'a ga uwaye guda biyu ayi musu addu'a Allah shi musu rahama wani keɓantaccen abu na fi ma ila na musulmai ne domin sai inda sun ka zama musulmai sai inda uwayen biyu suka zama musulmai to nan na aka yi musu addu'a da rahama amma almushriku amma mahaifi wanda an mushriki namiji ko mace fala da alahu bir rahmati wal shi ba a yi mai addu'a Allah shi ne rahama shi ne gafara duk wanda addu'a ba mushriki to ba shi mai addu'a Allah shi harta mai bai mai addu'a Allah shi mai rahama mushriki ba mai addu'a Allah shi harta mai قال ابن عباس ابن عباس يأتي رضي الله عنه في قوله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كتي الله كوا واينا رحما ka tausaya musu wanda suka tausaya min suka rene ne ina sagiran ɗan ƙaramin yaro to su ma na ka tausaya musu yace abin da na fa nasakhat al-aya allati bi bara'a wannan aya ta shahi waccan aya ta wanda a cikin suratul bara'a wa qur rabbirhamhuma abin nan ma kana lil mushrikina wa wallazina amanu bashiwa ga mushrikai da wanda suka yi imani ma kana lin nabi ba shi yawa ga annabi walladina amanu da wayanda sun kai imani annabi kam da bayan Allah mu'minai ba shi yawa gare su an ga dulul mushriki so roki Allah ya gafarta wa mushrikai walau kanu uli qurba ko da abin nan wa mushrikan makusanta ne ga mutumin ba da mata bayyana laho bayan ya bayyana ga mutane annahu su wayannan uwayen ashabul jahim yan wata jahima to ita wagga ayat ta shahi wata. wata aya ta ce ka kayi addu'a kun rabbi ma kama rabbayani sagira kayi addu'a ka ce Allah ka tausaya ma uwaye na kai musu rahama kamar wanda suka tausaya min ina yaro karami to aya ta shahi ta tace a ga annabi da waɗanda suka yi imani su roƙi Allah ya gafarta wa mashi ba shi yawa haka saboda haka kun ga kenan kowaye waanda aka ce ayi yi ma addu'a an musulmi amma waɗanda suke su mushrikai ne to ba a yi musu addu'a ta rahama amma an yi musu addu'a ta wani abu in babanka yana mushriki da lahiya kana yi zuwa ka iske shi ka ce baba baya jiki Allah shi baka lahiya Allah shi warkar da kai wannan ya halatta idan an sace mai rago kana iya iske shi baba na to in maka ta'aziyya game da wannan rago da ya bace baba ka yi hankuri kaddara Allah ce Allah ya sa a gane shi Allah ya sa a gane shi wannan abun duniya na amma dai ba ka cewa Allah shi gafarta ma baba kana mushriki musamman dai in ya mutu musamman in ya mutu ba a yin addu'a Allah shi gafarta mu mutumin da ya mutu yana mushriki وروى مسلم مسلم يروي في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعذنت ربي manzo Allah ya ce na roƙi iginin ubangiji na ana astaghfira da ummi in roƙi gafara in yi fadi ga nata wato har al'amari kamin a kasuwa ma annabi su yayi musu wa'azi annabi ya nemi izini ga Allah Allah ya bashi izini ya yi istighfari ga uwati ta falam ya adalli ya Allah bai bani izini in roƙa mata gafara ba wasu azantu an azura kabarha sai na ce to ya bani izini in ziyarci kabarin ta fa abina li sai ya bani izini to wannan izinin da aka bashi ya ziyarci kabarin ta shine hadisan da muka karanta da ku cikin azawajir wayanda da ya ce wajen ziyarar kabarin ta sai ya roƙi Allah a so a mai da ita an ka tashe ta ya ce shi na ɗannan nata wanda ta haifa a ta mutu tabbar shi yana jariri to shi na shi na wannan da saboda haka shi manzo Allah ne yana kiranta ga musulunci ta musulunta sai ta ce ashhadu Allah la ilaha illallah ce to ki ce wa anna Muhammadu rasulullah tace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to koma ki kwanta ki zama musulma sai ta koma ta kwanta ta musulunta yace ta koma ta kwanta to irin wannan kuma shi na yin nema ga baba ne kuma yadda inda baban ya ya yan nemi a bashi izini a ta da baban aka ta da shi ya yi mai nasiwa ya ce kuma ai shi ne wani shi na ɗan ɗanai wannan da ya bari cikin ciki to shi na an haife shi kuma yanzu suna yi muhammadu kuma shi mazan Allah ne ya yi mai wa'azi ya kira shi zuwa ga Allah sai ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce to baba ko ma ka kwanta ka zama musulmi kun san haka mun ka karanta da tushen azawajir kuma kun san bayan ya kawo hadisin ya kawo waɗanda sun kace hadisin sahihi na annabi ya an ta mai da uwaye ne uba ne da uwa ce ya kira su sun musulunta kuma hadisin sahihi ne wanda ne mun ka karanta da ku cikin azawajir duk wanda yake neman ƙarin bayani yana iya koma cikin azawajir ya diba ya gani to don haka a farko na yan nemi ya yi istighfari ga uwa ta an ka hana amma da ƙarshe da ta musulunta dama qur'ani ya ambata ba wuri guda ba wurare da yawa ga musulmi suna istighfari ga musulmi ɗan uwansu lakin la ba'asa sai dai babu lahi bal ya hasunu a yana da kyau an yi da uwa lahu ma bil hidayah mutum uwa uwaye ne shirkai addu'a da shirya Allah abuna mai kyau mutum ya roƙi Allah shirya uwa ta yi shirya uba ne wata fiƙa ya yi musu addu'a Allah shi musu mawafaka da qabulil haqqi da karban gaskiya kama fi sahih kama da yake cikin bukhari annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi ya ce Allahumma haɗe dausan wa tibiye Allah ka shiya dausu kuma ka zo da suwa sunan ƙabila Abu Huraira kenan Allahumma haɗe dausan wa tibiye Allah ka shirya dausu kuma ka zo da suwa wa rawa muslim sahihu muslim ya rawaito hadisi fi sahihi cikin littafi ne an yazid bin abdurrahman qala yazid ya ce Haddasa abu huraira abu huraira ya bani hadisi abu huraira ya ba hadisi radiyallahu anhu qal yace kuntu ad'u ummi ila islam na zama ina kiran innata zuwa ga musulunci abu huraira ne kowa ta yi mushrika ce yi ta kiranta ta musulunta wahiya mushrikatun ita ko mushrika ta ta yi musulunta yi ya yi ta musulunta ta ke musulunta Ya ce yace fada man ran rannan ma da nake reta na matsa mata da wa'azi ina matsa mata da kira ba asma anni fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sai ta biyar da ni abinda ban so ga mazan Allah ka gaya ma manzo Allah maganganun da babu musulmin da zai ji daɗi in an ka faɗa manzo Allah irin wannan magana to sai ta gaya mini irin wannan magana raina ya ɓaci fa atitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana abiki sai na zo wajen manzo Allah ina kuka ya zo yana kuka dan ya san aqidan nan da ta sa ta ɓaci manzo Allah to duk macen da ta mutu da ita wata ta yi saboda haka shi a kuka ne uwa ta ta ki karɓar musulunci kunta sai na ce ya rasulullah inni kuntu ad'u ummi ila islam ni na kasance ina kiran inna ta zuwa ga musulunci wata aba alayya tana kiyawa wa da'awtuha al-yawma yau na kireta fa asma anni fi kama akaran sai ta jiyar da ni game da kai kalmomin da ba ni so in jiya game da kai ban so in ji kowa ya faɗi ni wannan ya jinyar a gare ka saboda haka roƙonka nake ya rasulullah fada wallaha an ya hadiya umma abi huraira kai addu'a ga Allah ya shirye o abu huraira fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan take sai annabi ya ce Allahumma hadi umma abi huraira Allah ka shirye o abu huraira abu huraira ce na ji manzo Allah ya yi addu'a sai ni ce to in ta gida in gani an daidaita fakararsu sai na hito mustabshiran da du'a ya nabi Allah ina bishara da addu'a annabi Allah sallallahu alaihi wa ina ina bishara wato yana jin daɗi yana ganin addu'a ga da manzo Allah yayi wata kila mace ga za ta musulunta yau a falan ma ji etu sadda ne ni zo gidan abin na fasirtu ila babi sai na zo bakin koha gida ban yi magana ba na tsaya bakin ƙofar gidanmu fa'iza huwa mujafin wani tsaya bakin ƙowa sai ga shi an sa abin rufe an sa abin rufe an rufe ƙowar fasame ta ummi ha fasame ya ummi hashfa kadamayya fasame ya ummi hashfa kadamayya sai uwa ta ta ji ɓalɓalin takalmi na sada na zo ga ƙowar ta kulle kowa amma dai ta ji ɓarɓarniyar takalmina faƙalar sai ta ce makanaka ya aba huraira tsaya na inda kake ya aba huraira ya ji magana mai daɗi wadda bai taɓa jin ta mai irin su makanaka ya aba huraira wata mai ka bata ma sai na ji mocin ruwa kamar ana alwala na ji ruwa na moci kamar ana alwala su wannan moci da nijiya na ruwa kamar ana alwala abin nan kala yace fagata sala ashe wanka na ta kai ta musulunta wanka na ta kai wala bi sadir'a sai wanka sai wanka sai ta sadir'a sai ta sa abin nan mayahinta ta kawo mayahinta ta sa wa ajilat ala simariha sai gaggawa ta ɗauko hijabinta kun ga ashe har da hijabi gare ta fa fatahatul baba sai ta bude kowa sun makalar sannan ta ce ya aba huraira ashhadu an la ilaha allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya aba huraira ina shaida ba ba abin bauta da gaskiya sai Allah lalle muhammadu manzo sai kala abu huraira yace cikin jin dadi da farin ciki farajatu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ni dawo da maza Allah fa ta wa ana abki na zo na zo mai ina kuka kukan bakin ciki saboda na ce ta musulunta ta ɓace manzon Allah to yanzu ko na dawo yana kuka na farin ciki na iske ta na ce manzo Allah shi mata addu'a ta musulunta na iske ta musulunta sai ni zo mai fa a ce tuwa ana biki ni zo mai ina kuka mina farin kukan farin ciki kala abu huraira ce qultu ya rasulullah abshir nice ya maza Allah kai bishara hadis jaba Allah ka addu'a da kai Allah ya ansa in mutum ya yi addu'a Allah ya asa abin farin ciki na ko gashi mazan Allah don mutane da yawa suna addu'a ba a karba ba shi na yace mazan Allah ka yi bishara addu'a da kai Allah ya karba Addu'a da kai Allah ya karba wahada umma abi huraira ya shirya umma abi huraira ko abu huraira fahamidallah za Allah ya ji daɗi da ya addu'a Allah ya karba sai ya godiya ga Allah wa asana alaihi yabo ga Allah wa kaira khairan manzo Allah ya faɗa alheri kala Abu Huraira ya ce ƙunta sai na ce ya rasulallah. udu Allah an yi ni ana wa ummi ila hilmomi ne to yanzu tun da dai na ga ka na ce kai na addu'a yi Allah ya karba ta musulunta to ina da wata bukata kai mai addu'a da ni da ita uwata Allah ya sa son mu ga a cikin zukatan ibadi lil bayi ne mu'minai wa ya yuhibbuhum ilaina mu kuma Allah ya sa mu son Allah ya sa mana son bayi ne mu'minai duk inda bayan Allah mu'minai suke Allah ya sa musu son mu Allah ya sa mana son su kala Abu Hurairah ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Allahumma habbib daga hada ya Allah ka sanya son bayin gana ka waɗanga ya'ani abu huraira wa ummu yana ne abu huraira da uwa tai ka sanya son su ila ibadikal mu'minin zuwa ga ka mu'minai don haka fa ma khuliqa mu'minun yasma'u bi wala yarani illa habbani shi yasa kun kaga babu musulmin da Allah ya halitta wanda ya ji ni ko ya ganin sai ya ji yana so na manzo Allah ne mai addu'a Allah ya sa so na cikin zakatansu to duk wanda kun ka ji yana bai son abu huraira yana baci ne ba musulmi na ba musulmi su suna so ne sallallahu alaihi wasallam shi mala abu huraira suna so ne suna son uwa shi ma yana son su su musulmi yana son uwayensu mala abu huraira ke ta to fa hadhihi qissa al-azima wannan qissa mai girma ar-ra'iatu mai dadi dalatun ala jawazi du'a lil walidaini ta nuna ya halatta ai uwaye addu'a idan kana mushrikai in sun zama mushrikai tunda kun ga uwa Abu Huraira mushrika ta yace annabi shi mata addu'a sai annabi ya addu'a Allah ya shirya ta to ya halatta mushriki ai mai addu'a Allah ya shirya shi ya halitta. kamar kun ka ga ai ga tsohuwa addu'a Allah ya shirya ta wa ahmiyatu zalika kuma wannan ya nuna muhimmancin yin haka wa izama fa'idati kuma wannan ya nuna girman fa'idar yin haka wa 'yan bagi lahu an abin an yajma lahu ma na du'ai wa da'awa ya kamata mutum ya haɗa biyu ga uwayen guda biyu tsakanin kiran su ga Allah da kuma yi musu addu'a yana kiran su ga Allah kuma yana musu addu'a kamar da kun ga Abu Huraira yana kiranta ga Allah kuma yana mata addu'a shi yana ce yana kiranta ga Allah manzo Allah kuma yana mata addu'a har ta shiri to haka na ake so a haɗa da uwaye kun ga mutane daban-daban suke ko yanzu kuna ganin wasu na nan suna daga da uwayensu wajen abin da an su uwayen ba abin kwarai suka so ba to daurewa aka yi sai a gama da addu'a a riƙe kiran su ga Allah kuma nemi su addu'a kama fa'ala abu huraira kama wada abu huraira ya aikata radiyallahu anhu ma'a ummi tare da uwa ce radiyallahu anha waƙar kana yi kusur min da a shi abu huraira ya kasance yana yawaita kiranta ilil islam zuwa ga musulunci wadda'a ila habil hidaya kuma yana yawaita yi mata addu'a ta shirya Allah wata tawfiqi da muwafaƙa انه رضي الله عنه sannan shi Abu Huraira radiyallahu anhu kana yuqsiru min addu'a, ila ya kasance yana yawa yi mata addu'a bada da hidayata bayan ta shiru wato bayan ta zama musulmi yana yawaita yi mata addu'a bin rahama Allah shi mata rahama wal magfira kuma ya gafarta mata haka ya kamata ga kowane mutum ya kula da muhimmancin wannan hadisi ga uwaye ne a yawaita kiran su zuwa ga abin da an mai kyau kuma a yi ta addu'a a yi ta addu'a in mutum ya kai wani lokaci in ya daɗe cikin gargajiya in ya kai wasu shekaru idan ya kai wasu shekaru to shirewa ta yi waya gare ta sai da addu'a idan mutum ya shekara musamman ya shekara 60 falam tara fihi asarul afati baka ga alamun kamun kai na musulunta gare ba to kada kai zaton alheri gare bai musulunta mai yawa to in ko ana so ya musulunta hanyar ga da mala abu ya bi to ita za a bi ai ta addu'a ana kira ana addu'a ana kira ana addu'a wa rawal bukhari bukhari ya rawaito fil adab al mufrad cikin adab al mufrad nashi an abi murrah daga mala abu murra maula umu hani yantaccen bawa umu hani binta abi dalib umu hani wannan ya abu dalib wannan da maza Allah ka yawan haima ziyara dattijayen nan da muka samu fa'idodi da yawa sanadiyyarta saboda zuwan da maza Allah ka yana kai mata ziyara to ita wannan dattijayen ta ce annahu arakiba ma abi huraira ila ardihi bil aqiq wato abi murra ya hau abin hawa ne da shi da abu huraira za su na al aqiqa za da kala ardahu saha da ala sauti shi abu huraira bi ya shiga gona tai sai ya ɗaga murya da ƙarhi yayi magana da ƙarhi alaiki salamullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu ya umma ji ya ce gunan sai ya ce mata haka wato ma'anarta sallama ta yake mata assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuhu ya inna ita ko kulu wa alaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ita ko ce kamar suwa mai sallama wa alaikar salam wa rahmatullahi wa barakatu ya kulu kuma shi abu huraira sai ya koma cewa rahimakillahu kama rabbaiti ni sabira Allah shi miki rahama wa da kire ne ni ina yaro karami fata Kulu, ita ko sai ta ce ya bunayya wa anta khaira ya bunayya ya dandana kai ko Allah ya saka ma da alheri waradiya ka kama ni kabira Allah shi yadda da kai da ka girmama ne kana babba nare ne ka kana yaro karami kai ku ka girmama ne kana babba dan duk wanda ya taimake uwa tai ta rike sunna da kyau ya taimake ta illa dai sai an yi hankuri mace ta saba da gargajiya ka raba ta da ita yanzu ko zuwa wajen bikin aure auren da suka zuwa kacce ta bari kana yaro kan san akwai daga ba ita ba ko diyar ta kace kar ta koma kar ta koma irin wannan abubuwan ka san akwai daga to gamawa akai da addu'a saboda da mutum ya riga ya mutu duk abin da ya aikata saka mai za a yi wadda ta mutu tana yinin bikin ga saka mata za a yi duk ko guda da ta yi sai an gina mata gida cikin jihar nan Shewa dan hudu ya ce ko ruwa ka taimaka musu da su masu yinin bikin nan ka ba su taimakon ruwa sai an gina ma gida cikin jahannama idan mata ce mijinta ya bari ta tsaye za a gina mai gida duk ta ko guda da ta yi ba ita dai aka gina ba shi ma za a gina mai gida cikin jahannama zahiban wa raji'an zuwa da dawowa in ji dan hudu to kaga in ka samu ka taimake ta tabbar shi ka yi nasara tun da dai mutuwar ga sai an yi ta kuma kwaye ta sai an saka mai da abin da ya yi wayan ka yi ƙoƙari ka raba ta da shi gaskiya ka yi nasara saboda haka wanda duk adda uwa ta kwankwadi gargajiya ta koshi to shi hankali ita ya ta kiranta yana addu'a kuma yana ta kiranta yana addu'a yana ta kiranta yana addu'a yare da sun ka tashi yanzu suna mun kai zaton ba za su sha wahala ba nan gaba don sun tashi uwayensu na rike da sunna ashe abin da muka zato ba haka nan na ba sai ga da ran abin ya canza uwayen nasu yaren ma su ma sun canza daga sunna ba uwayen mata ɗai ba har mazar za ka ga wani lokacin da ya yi aure aure ne da ya yi na fari babu abin da an kafi illa goyi shi dai an kafi bai taba zuwa jan kira ba da ita babu wata gargajiya da an kai babu wani biki da an kai ta yi lokacin da an kai aure amma yau in zai aurar da ɗaya ta ta hoka ka shigantaka. in zai aurar da ɗaya ta ko zai aurar da ɗane ta hoka ka shigantaka. to kun ga mu ba ma'aza abin zai zama haka ma'aza ko sai mun mutu ma'aza ko Allah shi mana wade ma mala abokar kuri Allah shi mai rahama almajire ne ba su walwala yi ba sai bayan ya ta ya ta sun kawo walwala to mu ma'aza Allah shi mana haka nan sai ga mu da abin da mun ka ce ba da kyau yaran mu ga sunan sun dawo wani ma wai da makaranta ke wai yayo karatu amma bidai a ya ka tabbatawa kuma can makarantar su wani madina ya karatu sunna an ka koya mai can amma kawai ya dawo don da girma ya aje sunna ya kama koyon ya kama tallan bid'a to gaskiya mu ba mu aza haka nan za a yi mana ba mu aza ko muna kai kamar malamin mu shi dai wato gaba dai gabata a gaba dai gabata Allah shi gafarta mala abokar gumi Allah shi mai rahama Allah ya haskaka kabari mai kuma Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau wanda ya yi ƙarshe mai kyau daga da'awa sai rasuwa to Allah ya sa mu ma mu yi ƙarshe mai kyau do wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau Allah ya nisanta mu gare su Allah shi haɗa mu aljanna tare da babban malamin mu waru ya aidon kuma abin da an ruwaito an muhammad bin sirina daga malam muhammadu ibn sirin kala ya ce kuna inda abi huraira lailata wani dare mun kasance wajen malam abu huraira kun san wa gona da kun je a kifu inda ya kawawa ce sallama tana ansa babbar gona ta can na zulfulaifa inda aka dauka harama an to daga madina inda aka dauka harama can gona ta to ban san gona ba dan har yanzu ban karanta tarihin madina ba akwai littawai tarihin madina amma dai har yanzu ban samu lokaci na tsaya na karanta tarihin madina ba balle an gane gona akwai ta ko kuma an gine ta yanzu don haka ban sani amma dai can gona ta to can wuri yake zan wuri to mai littafi ya ce mun zama wajen abu huraira wata rana da tsari faƙada sai ya ce allahumma gafir li abi huraira wa li ummi اللهم غفر لأبي هريرة ولأمي من استغفر لهما yace Allah ka gafarta mu Abu Huraira ka gafarta mu uwate kuma duk wanda yace Allah ya gafarta musu shi ma Allah ka gafarta yanzu idan ka ce Allah shi gafarta mu Abu Huraira ya gafarta mu uwate to Abu Huraira ya maka addu'a ce kai ma Allah ya gafarta mu ka go sa addu'a ba guda ta ba addu'a Abu Huraira ka san ta haita ka Allahumma ghafir li ابي huraira wa li ummihi kala muhammad bin sirina muhammad bin sirina yace da naji abu huraira yayi wa ga addu'a fanahanu nastaghfiru lahum mu yanzu haka muna roƙa musu gafara su biyu hatta da khulafi da huraira an cikin addu'a abu huraira yanzu duk sadaka ce Allah da Abu Huraira da uwa ce Allah ka gafarta musu Abu Huraira ya maka addu'a Allah ya gafarta maka kun ga abu huraira haka dai ya zanna da uwa ce da mutuntawa da girmamawa duk da abin da ta yi mai wanda ba da daɗi daga harko haka ya ta hamburi da abita ya ta musulunta to uwaye mata da kun ka gani ba ɗai suke da uwaye maza ba ku yi ta hankuri da su kakku yi hushi da su haka nan suke mace in ta kai wani lokaci ganin ta kai wato ya kamata a ba ta wani ɓangare na bauta a rika bauta mata saboda ji da kai da ta to wanda ka gani haka ba a yi mai tsauni, lallaba ta yi aka yi ku lallabe su uwayen nan naku kuma ku yi musu addu'a ku bayi musu tsauni. ku lallabe su ku yi musu addu'a ku bayi musu tsauni. wa du'a'ul walidi li walidayhi yanfa'uhuma wa du'a'ul waladi li walidayhi yanfa'uhuma addu'a ta ga uwaye ne biyu tana umarnin wato idan ɗa yana wa uwaye ne addu'a su bi ko addu'a nan tana umarnin su kun san can baya wanda muka karanto da ku idan mutum ya yi addu'a ya ce Allahumma gafirli wani walidayya walil mu'minina wal mu'minat walil na wal muslimat al ahya'i minhum wani amwati an ba shi. lada guda ga dukkan musulmi wanda an da wanda ya mutu wanda an kai da wanda za a yi nan gaba to wannan a ita wannan addu'a kenan to in mutum ya keɓe uwa ta ko uba ne ko ya keɓe uwa ta da uba ne ya yi musu addu'a shi ko akwai wani abu gashi an abi huraira tabbata faqad tabbata fi sahih muslim haqiqa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim an abi huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma za Allah ya ce idan mata insanu in qada amalu idan mutum ya mutu aiki ne ya yanki ayyukan da mutum ka aikata in dai ba tasbihi na ba to duka sun yanki tasbihi shi dai abban yankewa dan Allah ya ce mai albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala amma in ba shi ba da mutum ya mutu aiki ne da ya yanke illa min talatin sai dai aikin da ya zo daga abu uku sadakatin jariya sadaka mai gudana kamar yanzu gyaran gada masu kuɗi ka shiga cikin gari suna wa mazaurara inda mazaurara ka cutar da mutane sai a tuwa a mai ta tsakiya gehen wanga gida a yi dakin gehen wanga gida a yi kankari na kwarai sai ruwa na wuce a tsakiya ba su cutar da kowa kowa ya biyo ya wuce lahiya lau to sarakatun jariya ne in dai dan Allah an kai shi aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da mutum ya karanta wanda aka amfani da shi ba sai ilimin alqur'ani ko hadisi ba har da ilimin noma da abin nan ah, kahinta da kira da sauran ayyukan sana'o'in hannu ilimin da dai aka amfani da shi wanda mutum na iya amfani da shi ya ci halar kamar ɗinkin tela kamar gyaran sola misali hmm, mutum ya koya ma wasu da gyaran wutan nefa ya koya ma wasu da ginin rijiya da gyaran hango da mutum ya koya ma wasu eh ai ko da eh, ka bi shi eh, ka biya shi ya koya maka indan Allah ya yi yana iya samun wani abu ai duk ɗan ga aiki an ka ɗauka ya yi aiki inda ya yi shi dan Allah to akwai abin da za a biya ne bayan kuɗin da ya asa to ilimin da duk mutum ya koya wanda aka amfani da shi to koya mutu an kai amfani da shi ana kai mai lada shi yasa in ka ga malami mai da'awa yana kira zuwa ga Allah to kakka bitta tashi ko da ka ga ya ragance ga ibada kakka bitta tashi ladar da yaka samu ba ka ta kakka bitta tashi har dai yanzu ga in dai sunna mutum ka koyawa da yake ta hanyar facebook din da da wata da aka tura karatu yanzu ka yi karatu minti talatin ya kai bangon duniya na wuri kaza wani na can ya fara ɗauka yana koyo yana karatu yana karantar da mutane to koyar da abin kwarai lada na da yawa Ka ga da ka ji ladan nan in mutum ya koyar da shiri haka nan zunubi nan da nan ya ka gama duniya duk kowa ya la'ane ka zunubi nan da nan ya cika kasa to in ka ga malami yana koyar da addini in ka ga yana sassaucewa ga ibada kaka bi ta tashi kaka bi ta tashi ita yi ba dai kage da shi ba shi ana kawo mai kashi daga ko ina cikin aiki ne kuma ba naka ba aiki ne to au waladin salihu ya dawo hu, ko da salihu wanda kai mai addu'a kun gani in kan mutu kan bar ɗa salihu yana umarnin ka yana taimaka addu'a don sai salihin kawa ubanai addu'a dan da ba salihu ba ina ruwa ne da ubanai ha bale ya tsashi mai addu'a ko kai na yawa idan yanzu kai zaune ka rike ta zuwa kace subhanallah subhanallah cikin minti 30 Allah su kana subhanallah biyu. in dai subhanallahi dai na raka cikin minti 30 kana yin dubu biyu idan kai dubu biyu lada nawa kenan lada dubu ɗari biyu idan ɗa na, wata rana yana kyauta da waɗanda ya ce Allah ka kai a ladar dubu ɗaya ga ina ladar dubu ɗaya ga baba addu'a ta aika musu ba ai ta ziya addu'a na ba ku gane shi ba wa du'a fi sujudi cikin qawaid da ya addu'a cikin sujuda subhanallahi eh, subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la da ham yace wa yace mai addu'a addu'a fi sujudi taziya addu'a kai addu'a kace to akai musu lada. sai kaga abubuwa suna ci gaba kana ƙara samun ci gaba ga abubuwa kila sai ka tsaya kana tunani wai ci gaban ga daga ina yake haifowa na ga da kowa mun kakara sai in kasai na ga ganiban da ƙarfi ƙwarai amma da kowa mun kakara sai in kasai wai ina nuka samun abin ga ga ka ba ka da ƙari amma kowa kun kakara da shi sai ka ɗauki abu ka yi suwa ka wuce ka zai ka abu ka ɗauka ba to ta hanyar ga hanyar aka samu wa'yan abubuwa kana jehar da kana yi kana jefa musu a babba kun kai kana ganin a babba kun yi na ba yi na kana ganin abba ko na ba ko na ko to idan Allah ya taimaki mutum ya kai ɗanai makaranta ya zama salihi to sannan zai masa waɗannan abubuwa ku koya ma ɗayanku waɗanda abubuwa yaro in bai ta babu ya ce ya kai kun ga yanzu yanzu ka dibi yaran da ka ce ka tambaye su ta ziyi ba su jin waya ta yi amma ta yi wani wuri ka ce ma yaro shi ta ziyi guda ɗari subhanallah guda ɗaya kwana ɗaya zai saboda bai saba ba ba yaro ba ko babba bai saba ba to amma wanda ya saba ai cewa subhanallah bai da wahala subhanallah to me a wahala ne motsa jikin ka za kai ko tashi tsaye za kai ko kokwance za kai ko sheka za kai kaji ko kaka kake kana cewa subhanallah to kaddara duk baka iya mai komai ce subhanallah Allah kai mu baba ladan subhanallah ya ga dabo ko ba iyakan makwadanci kenan ba iyakan makwadanci kenan ce subhanallah zihi da Allah kayan baba lada ai dai baba dai ya ga haske ko nan dai dai ga lada goma ya ga lada goma ai ya ga haske amma har duka ina shaida muku sai wanda ya saba wanda duk bai saba bai iya saboda ka kusa su makaranta su zama salihai don su unhane ku abinda sa aka son haihuwa domin in mutum ya kai wani lokaci ya samu taimako to idan ba su zama salaye ba in kan mutu ka kai wani lokacin da kaka bukatar taimako to bale wani hadisi ya ce wa salatu alaihima da yin sallah gare su ko da yake sun hasara salati wasu kuma sun hasara sallah wa salatu alaihima hadisin sahihun yanzu ga ka ji nishaɗi ka tashi kai nafila gwargwado wa raka ka iyawa sai ka sanar da Allah wannan raka hudu da dan yanzu wato Allah akai ma baba ladar biyu akai ma inda ladar biyu duk alifin guda da ka karanta cikin Qur'ani lada goma baka san ko sura da za ka karanta sai ka tsaya ka kina ka ga harafi nawa gare ta to duka harufan ladan nan da ka karanta sai baba ya ga lada kira a goma Zita zi yana da lada goma sai ba ba shiga ladan haka za a ci gaba yana ta ganin wa'annan abubuwa sannan in ka sallama sujuda guda tana da lada guda tana da gafara guda tana da daraja guda kaga yanzu yanzu raka a gabi da kai ka aika mai ya samu lada biyu dunkule ya samu gafara biyu dunkule ya samu daraja biyu can wani Allah kaga baka bar shi cikin kewa ba kila bai yi abin kware ba mugu abu na ake waye da shi to ba lada za a aje mai ba yanzu kamar da hadisi ya ambata kamar da za ku gani zuwa ƙarshen karatun da nan ba lada za a aje mai ba duk inda an ka aiko wani abu sai a ɗibi zunubi gwargwado ne sai a yi watsi da shi yanzu bai da lada wanda bai da wanda adda zunubi lada sunanta da yaka ji ba ya da lada da lada ta taho zunubi aka karagewa wanda aka aje ma lada wanda bai da zunubin da aka saka mai da shi saboda haka ku yi ƙoƙari gwargwadon ikon ku taimaki ku. ko obana ai wani obana na amma ɗana ya yi shi ko shi ya sani to wani oba ya haɗa amma dai komi na na taron yawa ya haɗa taron ƙari wa rawar bukari kuma bukari ya rawaito fil adabul mufradi cikin littafi ne adabul mufrad da sanadi hasan da sanadi mai kyau an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira ya ce turfa'u lil mayyit ba'da mauti darajatu darajatu ana ɗauko ma matacci daraja ta a gwada mai bayan ya mutu kawai kula sai ce ai rabbi ayyu shay'in hadi ya ga lada ga tanan ya mutu zunubi ya wuce makka yanzu ya ga babu zunubi ko guda ga lada nan ta wuce makka sai ce ya rabbi ayyu shay'in hadi wanga abu ne iri na kawai kula sai a ce wala duka istighfara laka kaɗanka na yi maka istighfari ɗanka ɗanka na yi maka istighfari to wanda bai da ɗanfa wanda bai da ɗanfa ko ko wanda adda ɗan amma ba salihun ba kullum ya ta ya ɓaci oban mutane an ɓaci oba ne kullum Zulubi ka iske oba Allah ya baka ɗa mai jawo maka ɓaci wanda ka ɓacin mutane a bace ka ko wanda ka ba da kuɗi don a ɓace wasu in Allah ya baka ɗa ya zama mugu sai ya sai mai rawayoyi ya ce su ta ɓacin mutane su ta ɓacin uban mutane ana mai da lada lada ɓaci ne ga ubanai na can cikin ƙasa takaici na batun ya isai ya ban mugun abu baya to kun ga waɗanga abubuwa na da ka nuna muhimmancin addu'a muhimmancin addu'a ga uwaye guda biyu wai za ka na du'a'u da ne bin rahmatu wal magafirati birran wa idan ya zama yi ma uwaye addu'a da gafara a yi musu addu'a da rahama kyautatawa ne birran girmamawa ne wa ihsanan da kyautatawa to yan bagi alal ibini an yi atani biyu ya kamata da kowane ɗaya kula da wannan da ku nake yarenku da mayan duk wanda ka kwana ku tsala mai bulala sai ya tashi zan ya ji abin da wani ku tsala mai kwarai har ya tashi idan dai wanga abu da babin ga ya faɗa ayoyin ƙur'ani da hadisan nan da muka ambata idan abin nan da suka faɗa kyautatawa ne ga ɗa ga uwaye ne ya yi musu addu'a da rahama ya yi musu addu'a da gafara to yan bagi alal ibini ya kamata ga ɗa na ƙwarai an yi atani ya biyi ya kula da wannan bayan na mina adamul ismi lalle yana cikin zunubi mai girma wa min kaba'ir zunubi yana cikin zunubai mahi girma an yi tsubba alwaladu walidai da ya zagi uwaye ne guda biyu babban zunubi na da ya zagi uwaye ne guda biyu sawa'un duk dai ibtida'an shi ya fara batawa wa huwa ashaddu ya fara batawa shi amma yi tsanani aw ta sabbaban ko ku jawo dalili yayi wanda ka sa a ci uba ne shin kire ma uban yayi ko ko wani abu yayi wanda ka sa a baci uba ne wanda duk wanda ya wannan abin ya cancanta a baki uba ne to babban zunubi ne ka yi abin da ka san ga shari'a kai shi ya cancanta a bace shi ba ka yi uba abin kwarai ba ka yi abin da aka baci ne to wannan babban zunubi ne wa huwa ashad ya yi tsanani wa bisa ya yi ne cikin bukhari da musulun an abdullahi bin amrin radiyallahu anhu ma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna min akbaril kaba'ir lalle yana cikin zunubai waɗanda sun kai kowane girma an yi al'anar rajulu walidai mutum ya ɓaci uwaye ne guda biyu sabai sun yi mamaki akwai mai dibin uba ne ya kere mai sabai sun yi mamaki ƙaƙila sai aka ce ya rasulallah wa kai fa yal'anur rajulu walida ya mutum zai la'ani uwaye ne guda biyu wani irin mutum na wanda ka bacin uba ne ya baci uwa tai kala ya ce ba ku gane ba ga adda nika nihi ya subur rajula abar rajuli ko ya subba abahu ya subba ummu haka kawai ana wargi sai ka ɓaci uban mu ya ji zahi sai ya baci ubanka to kai ka baci ubanka kai inga da kawara baci wancan to kai ka baci ubanka wani ma in ka faci uba ne in shi in zai rama ubanka da ƙoƙa ya ka ɓaci to kai ka ja musu ɓaci wanda duk ya faci uban wani shi bai ɓaci ubanka ba kai ka faci uba ne ta yi mai zahi sai ya mai da ɓaci to da kai da ka iske ubanka tsaye kacce ne wa ne ɗan kaza kaza ka ƙire mai ga tsaye hukuncin kogon. to dan Allah jama'a ba ku yi ma'uwayen ku addu'a ta kwarai ba ku na ja musu baci ba ku yi musu abin kwarai ba suna can sun wuce zunubin su ya ishe su ku yi musu addu'a da salati da istighfari ku aika musu a kwashe zunubin nan su samu su dan kwanta su huta ba ku yi ba amma sai zunubi ka aika musu kullum kullum zunubi ka aika musu kullum na bacin mutane kaga wani da ya tashi da sayi bai zuwa gona bai da kasuwancin da ya kai kasuwa bai da makarantar da ya ka karatu ko ya karantar ya wurin hira bacin uban mutane na aka yi har sai bayan in ya dawo kai jama'a ko gaiwa ko a take kuna sa Allah ya ba ku irin gaiwa don kuna son ta kware ku yi ma'uwayenku abin kware dan makaranta na kware ko yana makaranta yana aika ma uba ne yadi in ya samu kuɗi in ya samu kuɗi ko yana makaranta ya samu kuɗi yana sayan yadi ya aika ma uba ne ce a ɗonka makarne ne eh wa bil adab mufrad cikin kitabu adab al mufrad kuma ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma qala min al kaba'iri inda Allah yana cikin manyan zunubai wurin Allah an ya tasabbabar rajulu an an ya tabbar rajulu walidihi yana cikin manyan zunubai mutum ya ja ma uba ne baci yayi wani abu na rashin gaskiya wanda ka sa a baci uba ne to yana cikin zunubi wanda bai kai kanici ba saura kaza da gangan da gangan mutum ya abin da za a ɓaci uba ne haka kawai to babu dalili za ka to ka ci amana yi. ya ji zahi don mai bai ka to kai ka ji amma uban ka ɓaci wa ta fi sahih muslim kuma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim an ali ali bin abi dalib radiyallahu anhu أن sallallahu alaihi الله qala la ana لعن man la ana والديه annabi ya ce duk wanda ya baci uwaye ne biyu wato ya jama uwaye ne biyu baci Allah ya la'ane shi ma shi za za ku ga wasu suna tasowa amma ba su albarka wasu kasuwanci suka yi sai sai a wanga ba za su yi sai ka ga abba shi na ba sai ka ga kwana biyu kana gani ne gida lahiya babu abu to irin wanga abu kuma in ya faru abu guda ka saurin gusar da shi idan arzikinka ka yi laifi arzikinka ya fara karya abu guda ka saurin tasai ka sau abinci ka raba jarin nan ɗan abin nan da ya rage ka raba shi ka sau abinci ka bibi yan uwan nan naka yan uwan babanka matalauta ka rarraba musu kuma ka ba su wani ɗan abu su yi ce wani to shi ka sauran gusar da wani kana ganin jarin dori miliyan guda na yanzu ya dawo dubu ɗari uku ka raba dubu ɗari uku nan biyu kuma ka sau ka bi ‘yan uwan nan wanda ka san mai mugun kai wanda ya ji takaicin ka ka baka taimako ne ɗaya da kanka baba assalamu alaikum na to in gaishe ka sai ka ga dama sai ka kare akwai dai abin da ya faru sai ka kyale ne dai baba na to yan gaishe ka kuma ga wani da abu ne roko ma ka mika mai sa'i biyu na shinkawa da yan dubu guda haka ko dubu biyu sai ce to da Allah sa kama mada alheri Allah shi albarka Allah shi albarka to duk wanda ka sai yana nauyi da kanka haka zuwa sai shi addu'a da kai ne to ko ka ta addu'a ga da ka je yanzu ko yin talabi nan da nan sai ka ga dubu ɗari da hamsin ɗan garsun ka rage ka sai kaya ko da kaka zuwa ana bida sai ka sai zuwa ka samu abu mai yawa ka dawo sai ka koma sai ko da kaka zuwa ana bida ko ba shi ba ba rikiya nan da nan sai ka ga jarin ka ya koma da yake Allah ya gafarta mana wa mithla hadha la yakunu illa min dawn nufus ad-diniyah ya ce irin wannan ha zage wato abin nan dani'a irin wannan ha zagin uwaye jama uwaye zagi bai kasancewa sai gare mai dauda wal akhlaqir radi'a wanda adda dabi'u masu mummunan dabi'u shi ɗaya kayan abin da aka bacin ubanni ya san wannan abin bai da kyau ya san kai sai an ba sai kuma yato yana yi mu dai Allah nasallallahu nasallallahu al wal afiya mu dai muna roƙon Allah ya taimake mu mu kiyaye abubuwan gada hadisan da sun ka faɗa kuma na roƙo ga Allah ya ba mu lahiya ya ba mu kariya cikakka wa nas'aluhu subhanahu an yaghfira lana kuma na roƙo ne subhanahu ya taimaka mana ya gafarta mana wal walidina ya gafarta mu uwayenmu wal ne ya gafarta jama'an musulmi maza wal muslimati da mata baki daya innahu ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne ko mai rahama to kun ga karshen wannan babi kenan na muhimmancin addu'a ga uwaye guda biyu ɗan kunne ya jiya a yi ƙoƙari a taimaka ma uwaye kuma babban abu kamata dina ta da wadda ka aikata haka aka aikata ma in ka taimaki uwayenka kai ko ɗiyanka su taimake ka wani wani mutum na gani makka ce nan ga mai gida ne can ya taho makka shina da wani babban da mutum hamsin ya biya ma kujera ta da shi shi ɗaya suka raka bai iya tahiya in wanga ya tura ba ruwan ya tura ya yi shi na aka yi ya yi in ka kawai wanda ya kare da uba ne zai kama maki su hamsin shi mutum guda daga cikinsu ya ce wallahi su hamsin an ka kawo su raka alhaji in wanga ya tura wanga ya tura kuma duk da tijawa na amma kowa bai bari hada ta ta wuce to kun gani wanda ya yi kenan gashi na anewa wani na can ko hajjin ya ƙi zuwa kuma yana son zuwa kuma ɗana yana da kuɗin da zai kai shi ya ƙi kai shi a bai ma uwaye ne ba baya waka yi mai malam da ya kwaɗai ta ko baka don gaba shi baka bai ba waka <laughs> baka baka bai ba waka baka in kana zo baka kai ma ka ba suwa Allah ya gafarta mana sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid da barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم نرقمك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نرقمك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تام أوائمنا ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu uwayensu Allah ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu uwayensu kuma ka gafarta ma kakanninsu kuma ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana uwayenmu sun tausaya mana Allah ka tausaya musu sun ba mu abinci wanda suka iyawa Allah ka ba su abinci a aljanna sun ba mu abin sha wanda ya dace Allah ka ba su abin sha aljanna Allah sai mana sutura da abin da a ƙarhinsu Allah ka ba su sutura aljanna sun ba mu wurin kwana mai kyau Allah ka ba su wurin kwana mai kyau ka ba su aljanna firdausa Allah sun ba mu kariya da tsaro da tsaro gurgurdan iyawarsu Allah ka kare su daga dukkan azabobin Allah ka kare su ka haskaka kabarin su ka gusar da duhun kabari gare su ka sanya su cikin wa'anda sallah ka tayawa hira kowane lokaci Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta ma mata matayenmu Allah ka gafarta ma mata matayenmu ka ƙara mana hankuri da suwa ka ƙara musu hankuri da muwa Allah ka shirya su ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka kare su daga shiri ko wani iri Allah ka kare su daga cuta ko wace iri Allah ka kare su daga sharrin duniya da na lahira Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗiya da zuriya ka gafarta ma iyalanmu gaba ɗai wato matayenmu ka gafarta ma ɗaya da zuriya wagga da kan ba mu da wadda za ka ba mu Allah ka gafarta musu ka sa musu albarka Allah ka gafarta ma ɗaya da zuriya waɗanga da kan ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah a za su ga hanyar kama daidaiciya Allah a za su ga hanyar kama daidaiciya Allah a za su ga hanyar kama daidaiciya saboda albarkar sunayenka Allah ga diya nan da iyali da zuriya mun baka riko Allah ka rika mana Allah ga sunan mun baka hako Allah ka hake mana Allah ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana Allah ko mana nan ko ba mana mun baka ajiye su Allah ka aje mana saboda sanin ma'annaka la zai wada'i'a duk ajiyoyin da an ka baka baka bari so alakanta Allah mun baka ajiye daya da iyali da zuriya gaba ɗaya. Allah mun baka ajiya su Allah ka aje mana su Allah ka aje mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su da mu da su ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoma mu tare da su dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya su ka gafarta musu dukkan zunubansu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma zuriya baki da ka ba mu aljanna firdausi da ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka allahumma ghfir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله